danna subscribe sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen hikima tv da zarar mun dora jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi barkanmu da sake kasancewa a wannan channel nami albarka hikima tv ga waɗanda ba su yi subscribe ba da kuma waɗanda suke sabbin zuwa wannan gine-zuwan su na farko muna roƙon da ku danna alamar subscribe sannan sai ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau darasin da za mu yi insha Allahu za mu yi darasi ne akan yanda za ku gyara matsalar ku ta Android idan wajen idan sansanta ya samu matsala wajen back da home da kuma shiga menu ko makamantan haka ko minimizing. Wato wannan madannin na ƙasa da kuke ganin su waɗanda idan wani lokacin za ku samu waya idan ta faɗo ko wani abin sai ku ga koina yana yi a jikin wayar taku ko ina yana idan kun dangwala zai shigo inda kuke so ya shiga to amma kuma sai ku ga sai ku duba ku ga daga wajen ƙasan wayar inda za ka yi back da inda za ka yi minimize da inda za ka shiga home ka dawo home sai ka ga sun daina aiki kwata-kwata a wayar taku so idan wannan matsalar ta faru wani dole sai ta kai ga sai an canja sensor saboda Ga shi dai matsala ce ba ta kai ba za ce ta kai ta kawo ba ne. Za ka iya magance ta kai amfani da wata dabara domin ka biya buƙatar ka mai biyu ta iya lokacin ba ka da kuɗin da za ka sayi sansan ko dai wani abin haka wanda za ka sake sansan kenan. Hakan sai ya sa mutum ya samu damuwa har ya daina amfani da wata har ya, samu kuɗin da zai je ya sayi sanso a saka mana sannan zai wannan. Kuma wata idan aka riga aka buɗe waya. to kuma kaga darajar ta sake karewa to idan wannan matsala ta faru idan har baka da kuɗin da ka ci sansu ko makamantan haka to da wannan bidiyo insha Allah za ka magance wannan matsalar domin kuwa za ka yi amfani da wayarka kalau ba sai ka dan sake maka sansu ba sai dai daga baya idan kana so sai ka je a sanja maka wannan hanya ita ce ta hanyar amfani da wani application da ake kiransa simple control shi wannan application an yi shi ne domin wannan matsalar idan wannan matsala ta faru kai kuma baka samu damar da zaka canza sansan naka ba so sai ka yi amfani da shi domin za ka iya shiga ko ina za ka yi amfani da shi duk yanda ka ga dama saboda haka mu zuwa da farko abin da za ka yi za mu je google play store ne sai muje je mu ɗauko application mai suna simple control za mu shiga play store ne wajen rubutu sai mu rubuta simple control to mu mun sa muna da shi mun riga da mun yi download ɗinsa saboda haka gashi nan gashi nan simple control sai mu mun ku da baku dauko shi ba sai ku dauko shi mu kuma da mun riga mu dauko shi shikenan sai dai kawai mu open din sa ka buɗe shi da zarar ka buɗe shi to za jira kamar haka zaka ka ga nuna ma sai ka kai ka taɓa got sai ta nuna za shiga to zai kawo mu cikin accessibility na wayar tamu inda a nan ne sai mu ba shi dama sai mu zabe shi gashi nan simple control sai mu zaba sai mu kunna shi kamar haka daga kuna ba mun kunna sai mu yi back sai mu fita daga cikin nan kenan mu sake back haka sai mu duba application din yana kamar ta mu dama mun install sa sai mu sake bude shi kamar haka yanzu da zaran bude shi ai zai kawo mana wata ɗaya sanarwa dokokin sa za ka yin take na wannan baka so ya sake bayyana wannan rubutun ya ka danna ok to bayan nan yanzu shi kenan abin ya saitu so yanzu wannan abubuwan da kuke gani na sama Su ne wannan wannan ne idan kana so abin in in kamar haka idan ka yi haka ya ɗanyi wannan kalar to idan ka jawo gefen nan hannunka ka ɗan yi haka da hannunka to zai yi amfani mana abin zai fito wannan kuma idan ka yi haka to daga nan shi ma zai fito idan kun lura ga abin nan ya ɗan fito daga nan sannan ƙasa shi ma idan kun yi haka ga shi nan abin zai fito shi ma idan kun yi haka to yanzu sai ku shiga option na shi wannan application eh, za ku iya ga wani saita saitan sanan wanda kuke son kuna so ku yi ku saita amma gaskiya ba kun saita ba kawai za ku iya shiga wannan button ma domin ku zaɓi wata kalar da kuke so ku juya shi inda kuke so in wannan ya dawo nan ne gashi nan duk za ku iya yi sai kuma duk yanda kuke so bayan nan kuma akwai activation nan ma za ku iya shiga domin ku ƙara masa girma da sauransu misali shi nan abin fitowar abin da zai na fitowa wani abu ne yake dan fitowa a ƙasa za ku gani zai fito yanzu idan mun fara amfani da zai fito a ƙasa ko gefen dama ko gefen hagu na wayar ku kenan ne nan gurbin ya kake so ya fito position ɗinsa idan kun lura ku lura da wannan na ƙasan idan na ja position kun ga ya koma gefen in ta gefen na kuke so in kun ɗan ja gefen gun ko kun taɓa gun ya fito to ku ja nan haka in kuma can ne ya dawo nan in tsakiya in kuma ɗan tsakiya kuke so ku bashi ku bashi misali haka sannan sai nan shi kuma ku ƙara masa kamar tsayi kenan shi abin da za ku tsatar da in misali kuka bashi a dan ƙaramin sa kamar haka idan kun lura kuka bashi an to iya gefen nan iya inda kuka ya fito iya inda za ka taɓa abin ya fito amma haiku mai yadda shi nan babba duk inda kuka taɓa daga ƙasan wani taku kaɗan ja shi sama zai fito sai nan kuma ku ƙara mar kauri haka gashi nan kun ƙara masa kauri saboda da zarar kun ɗan taɓa kawai zai ɗan fito ba sai kun kuna jawa kuna sake janyowa ba shi kuma wannan position ne ku cika shi kun baki ɗaya button position sannan sai wannan su kuma su ne na ƙasan can na gefe gefen kenan daga ina kuke so su zayin daga ƙasa ne daga sama ne to sannan su ma suna da nasu wannan za ku ƙara tsayi gashi nan to kai ku ƙara masa tsayin ku basu haka saboda da zarar kun taɓa ko ina ku taɓa ko kun taba daga sama daga kasa daga ina ne kuka taɓa dai duk za ku ga abin ya fito da zai na fito muku da back da home da menu ɗin sai wannan shi ma ku ɗan ƙara masa faɗi shine zai ɗan ciko haka to inda kuka taɓa sai kun sha wata wahala ba kenan yawwa to wannan shine sai color shi kuma ku ɗan canja mar kala in kun ga abin bai muku ba size za ku iya ƙara size ɗin abin shi abin da zai na fita kenan sai icon shi ne irin wannan to wanne kuke so wannan kuke so ko wannan kuke so ko wannan duk wanda kuke so shi za ku zaɓa mu ba shi kawai a na farkon shi nan kenan to yanzu bari mu fita mu gwada da zarar kun fito gashi haka to kuna dan janyowa haka gashi kun ga ya fito in tana ma kuka janyo kun ga ya fito in tana ma kuka taba gashi ya fito in nan kuka taba haka shi ma ya fito in nan kuka taba shi ma ya fito in kasan kuka taba haka kun ga ya fito in kuka dawo da shi nan to kun ga ya fito yanzu misali mun shiga cikin mun taba nan gurbin mun shiga cikin menu bari mu dan kawar da menu din namu Bari mu yi amfani da wani abu. Misali mu shiga cikin browser haka. Kun ga gashinan abin da ya fito a ƙasa. Duk inda za ku je a wayar ku za ku ga. Kun ga gashinan za ku iya rage yi ranta ko kauri ta wani gun dai da kuka je ku kai To gaskiya yana da kyau ku bar shi a ƙasan saboda idan kuna shiga wani wajen zai na takura muku saboda haka bari mu koma mu je mu bar shi a ƙasa. saboda in mun shiga wani wajen yana takurawa. yawwa Kun ga idan muka taɓa back ɗin nan, back ɗinsa ce take kun ga. Misali in mun koma in mun shiga cikin wani wajen misali, kun ga an taɓa shi mana bak misali haka mun shiga kun ga da zarar kun yi minimizing kun ga dawo in za ku ga minimizing da kai ne duk gasan muna gani kuma idan kun lura da ƙasa gana wacan na ƙasa gashi nan kuna ganin sa ƙasa so wannan shine karshen wannan darasi nan da za ku gyara matsalar ku idan san ku yana sa matsala wajen yin amfani da back da hom da menu karshen wannan darasi kenan da fatan kun ji daɗin wannan darasi ku tura wasu abokan ku domin su amfana